أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 68 muna cikin babi na sahau to muna inda malaye magana wa fil akhirati in ya zan shakka sai garka ta ƙarshe ta ya ti bi raka'atin sai ya zo da raka'a wato in ya zanga raka a ƙarshe ta yaka shakka sajada yake yaka shakka raka a ƙarshe sai ya zo da raka wa ya misali sati to ka wannan kenan ka gani ko in ya zanga raka a ƙarshe da yaka shakka ya bar sajada to ya tibi raka'atin sai ya zo a shi na shi wa abdullahi bin hudu yake cikin da'ul musalli وفي قيامه إلى ثالثة معها ثلاث ثم في رابعة أتى بها وبعدها تشهد وركعتان ثم قبل يسجد wato in ya zan tsayuwarsa ila salisatin na to ma ha salasu kaga ya gabatar da waccan magana ta wafi kiyami wafi kiyami ko bi salatin to sun mafi rabi'atin sannan inda ta hudu ta a tabi'a ba shi na ce makonan yanzu ba wa fil akhirat ya ti bi rak'atin in ga raka'a karshe ta yake gani ya bar sajada yana shakka to zo da raka'a ta hudu wa qiyam salisatihi in ko yana ganin yayin shakka ga tsayuwa ta garka ta uku to bi salatu zai zo da raka'a uku yana tsaye ga raka'a ta uku yana yana shakka ya bar sajada guda to cikin ya bar sajada guda shi da cikin raka'o'i na biyu wadanda wani baya to in an ka hidda raka'a gare ka tsaye an ka hidda raka'a guda saura raka'a nawa ga raka'a hudu eh saura uku mana in shakka ta yi ga raka'a ta uku na ya shakka ya ba jira cikin harkar biyu na baya ha! salatu tare da wagga <laughs> to amma can in ya zan ga ƙarshe yake gani ya bar sajada to sai zo da raka'a to duk waɗanda maganganu da mun kai bi salatin wa rabi'atihi bi yi. in kuma ga tsayi ne na raka'a ta huduna ya kashe ka ya bar sajada guda ga raka'o'in na baya to shi kuwa kabi zai kawo yanzu eh? raka biyu zai kawo ba. don ita wadda da yake bisa gare ta tana ƙara kira da ta. to waɗanga da ya guda uku baya ba guda ce to saura nawa yanzu madalla bayan ya zo da raka'o'i guda biyu wata shuhurin da ta hiya to in ya ƙare duka to sai shi sajida qabliya shi na shehu na abdullahi yace وفي قيامه إلى ثالثة معها ثلاث ثم في رابعة أتى بها وبعدها تشهد وركعتان ثم قبل يسجد ثم يسجد قبل sannan shi sira kabliya mun gane karatu wa in sajada imamun sajadatan lam yuttaba wa in imamun sajadatan sahwa lan yuntaba wa sabbahu wa in anan qamu li hawfi aqadihi wa in tabazu qalu ya hawfi qamu li hawfi aqadihi wa in jalas ina ku qamu fi salisati zata ba to wa in sajada imamu sajadatan inni ma ya sajada sajada sajada guda ta yi garaka'a ta yi ta farko ga sallah ta yi mai raka'a hudu sai ya bata biyu akan rafkanuwa salaminsa ba ba za a bi shi ba ka ku shi wasu biya bihi an ce mai subhanallahi to in ya dawo alhamdulillah wa in alat in koyi tsoron kai shi ya mai mutasar bai rubuta ba wa in alat in tsoron kai to kai za khifa in an gaji tsoro aka da kullawa tai wato ruku'i ya ki dawowa amma kuma lalle ana ganin shi ne zai kulla raka'a ya yi ruku'i zai rabi gare shi to kamu an ka ce ma musu ta su bi shi kai kulla ruku'i ba da su to in ruku'i ga gani ne raka'a nawa gare to ni zai wa idza jalasa kamu eh? ban ji magana ka bani da ya ya gari gaskiya da ya za jalasa idan lima ya zama su ko sai su miƙe muna tare da kuwa. in sun ka miƙe su raka'a ta nauta gare su Ba Jalla, shi ko lima ya ganta nauta ya nan ta ko suna jira ne ka qu'udihi bi salisatin kamar inda nema an kai raka'a ta uku kawai sai zalla subhanallah ya tashi to shi ma wannan abinda mallan ya su ma nan su tashi muna tare to in sun ka tashi yana nan yana tahiya su ku zuwa tsi abin da suka jira ya gama tahiya ta so in ya gama tahiya ta so tsaye duk abin da yayi an ka zo an ka ruku ya yi da su an ka yi sujada ya yi da su in an ka sai an kai sajadu an gama ina lima yayi sama yayi ko to su ku su kasa shi sama su ku su kasa a shi na suna ta ya shi ko yana yana yana da zakar yana da zakar kun gane shi wai za sallama to idan lima ya sallama tun da iya ta uku da ne ya ta hudu mi zai to in sallama a taubira ka atin sai su ma mun zo da raka'a to amma abin da malla yace na wa ammuhum ahaduhum sai sai da guda da cika sallah zan liman awo ko kuma ko guda guda sun cika dai tayi wa sajadu qablahu muna tare sai su jira qabliya to wagga ita mai mutasar yace amma shurrahu na mutasar sun ce wagga magana cewa su bi lima haka suna da rauni su shi haka sun kace fi qawli sanun allazi bi mutasar wa huwa ba'ihu wa a shidqar aqar idza abar ruju'u yasjuduna li nafsihim thumma na su ga sun kace idza abar ruju'u yasjuduna li nafsihim sai ba su ba Allah ya kira wa in imamu zai ta da ko ba an kace ba to sun ce masu wala ya kida su ce su kai gushin su kasa su rabu da nima wani ko to amma cewa su kare su zo da raka'a wa amuhum ahaduhum wa sajadu qablahu to qawl sanunina هذا هو المراد بقول الشيخ عبد الله الذي فيه مغتفر هو ضعيف wa ibn a kar akar idza abar ruju'u yajiduna linafihim thumma yukammiluna in kidawa su yi tsayarin kansu su cikar abin nan nasu Allah ya gane damuwa ah, kuma na yanzu ana azumtun da sallah take ba eh sun ka bi shagan hmm. eh sun ka kai can eh to shi shi kenan bai komi a mallara buru littafi wai za sallama a tau da raka'atin wa amuhun ahaduhum wa sajadu qablahu shi liman ba ganin shi ke daidai kike ba to tun da daidai yake su sun kare sun sujada qabliya salauta amma shi ta ta baci to mu zo wa in zo hima mu'tamma a ruku'a aw na asa aw na hawu ittaba'ahu fi ghayril ula ya ruku in zo himal mu'tamu ya taba fil asaihi man ya tamu ka an yahul galabatin na'afi wani hauhi ala ittifaqin in zo himal mu'tamu ya an kamar mai koyi an ruku in gaban ruku auna asa ko gingidin barci auna hau ko kuwa ana zaune na ganin kiran kudi yayi sai tuno ko kuma kila iya harkokin na duniya ya sha bane halli mai yami kishi da labari ah, ba a samu irin wannan ah, yanzu da haka zaune da mutum kuna magana kana ta magana kana ta magana sai ga ya haka shi wannan ina fata magana eh, ni kace ina gana akwai abin da don gwarai hmm, to irin su to ya bi shi a ah, fi dai lula ko amma in ba in ba garaka arko ba saboda garaka arko mamumiya ce ba ta tabbata ba amma raka wani da ba na farko mamumiya ta tabbata ta shi sa an kai wannan magana malan yarfa min sujudiha kan bai tsoko daga sajar ta ba au to mun gane wannan ko ko ko sajada an ka makin shi bai ta ba shi motar ne to in lam ya dama in bai tsammani ba biya cikin da kabla aka da imami gabanin kullaru abin nan limami nai shi tai shi karatu har shi zo shi ko yayi rabi to ta ma da dole ya an ƙara sallah wa qadar rak'ata biya raka'a ya biya wannan abin nan raka'a to shi da shi mai mai launin sai yake ta ai wala musamman wajen da ya Eh. wa illa in ko yanzu yana iya samu ne sajada ya ce ta sai riski liman sai a ce ka dukkan zuwa halar na kuskara wala su jura alaihi babu sajada bisa gare shi in ta ya kana ko amma in ya zai ya samu ta ya kuri ya riga ya tabbatar cewa bana sajadan nan amma in yana shakka to sai ya sajada ba da salami wa in kama imamun li hamisatin fa muta yaqin intifa'u mujibaha ya jalisu wa illa ittaba'u wa an halafa amdan badala fihima hmm, la sahwan fa yati al-jalis bi rak'atin wa yudha al-muttabi'u mun gane ko hmm. wa in ila ziyadatil imamin قام فمن يأتمه أقسام وحقق انتفاء ما يوجب هذا الجزء من سواه تابعا لها وكل من غالب عند عبد الله فيه ما كجاهل ما أولا إن ذو واتو وإن إلى زيارة إن يا زما زوا بكاج إمام القامة ومن يأتمه مسكوين في أقسام سنكر don nan yana da sura takwas akwai sura hudu tabbatacci akwai reshe sura hudu amma mu ce ga su na samu abin gaba da na rubuta muka so in mai ya tashi lahamis zuwa garka a tabiyar to kuma ta yi kilin intifa wanda ya tabbatar da wagar garka a tabiyar ta intifa ko ruwan mujiba a wajabcinta ya jalisu to shi zama ne kai da shi ya tabbata raka gaba cikin raka'o'i guda wannan da Allah a za gane ba to shi zaman ne mun samu nawa wa illa in ko bai da sai kuni shi wannan mamu ga kuro cinta, ita ba a wai liman. mun samu nawa fa in khalafa amdan in ko ya swaba shi ma mu wanda ya waje gare ya zauna da wanda ya waje gare ya tsayu ya swaba da gangan ko da jahilci badalat sallah ta baci mun samu sura nawa a'a bayan hmm. halafa amdan badalat ma ai hima ka jahilin ma'awwala <laughs> amma la sahawa banda wanda ya swaba akan rafkanuwa sallah ta bata baci ba an ce ya zama ne sai bi shi a rafkana yi an ce bi sai zamna a rafkana yi mun samu sura nawa shida an ka samu to fayatil jalisu bi raka'atin wanga da ya zamna mun gane ko to ya zo da raka'a wanda ya zauna sahawan din nan in limanci assalamu alaikum to sai ya zo sai da raka'a domin ba lima ya sallama shi wanga da ya zauna ya gane shi kamata ya bi liman don raka'a a gadi liman ya yi ciki ciki wa'idu al ko shi ko wanda ya bi shi akan kanwa ba an ce shi zama ne ba tunda bai da tabbacin abin da ya wajabta wannan raka to sai bi shi bayan an tsare sai ya tabbata ashe liman daidai ciki to wanga dai da bi sai ko mai da raka ba ta yi ba an halalta an samu tafas ko to ina na zai mai suwa وإن قال قمت لموجب اللي ما يأتي ناس لموجب الكيان أنك كما ذا فعلت يأتي فاتحة أفكارك فدعت وتعلك آية موجب القيام يسمى كما سمى صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه تاي ga wanda ya lizince shi bi shi ko bi shi wale muqabilihi ta yi ga muqabili ne ba ne sai da fa to shi ko muqabilin nan sharaɗin ta yi garai ba haka dai ba a shashen laban sha in sabbaha ha sun ce mun liman subhanallahi liman yarin da Aisha wuce kai saufa to ga rasu kamar tabi'in ta awwala wujubahu kamar wanda ya bi shi ko yana ta yana tawilin raka raka'a amma wa ga magana alal mukhtari gumalal lahani to an yarda shi ko li uzuri saboda uzuri ne li uzuri la liman lazina huttiba'uhu fi nafs al-amr a'a sallah bata inganta ba ga mamun da ya lizince shi bin liman tun farkon al'atun abin da nafsul amr hakika na alamari yake bin liman walam ya tafi ko sai in zan bai tafi shi ba walam tujuzu masabuqa alima bi hadisiyatiha yawa wanga za ku yi wurin sallah ko da ya zo liman ya yi raka a biyu sallah a zuwa sauran raka nawa sai liman ya raka a biyu da shi ya ce assalamu alaikum sai ga liman ya miƙe ya ce raka masa a kawo ko ko da yanzu an raka a raka a guda raka a guda ga ko da yanzu ya bi liman sai liman ya raka a ya cika raka a uku da ma raka ba raka a uku sun karin galimin ayi guda to shi ko sai ya kai tare da da kwakwai sai ko da liman sai miƙi ga ta ga ta biyar sai shi yau ya samu sa'a ya yace a za a ga masallaci liman ta ya ka raka ta biyar ce assalamu alaikum shi ma ya ce asalamu alaikum wai shi gani yake a wannan raka ta isan mai bai san ba ta isan mai don an halalata ba ta da kwaya Allah to shi da malla yace walam tujuzu masabuqan alima bi ta to hal ajaza atu hal ajaza ilmuhu biha udim haka shi Abdullahi yake sai wannan magana shin ko ta ake shi in ilmu ha in san ne udim an karsa biha ko da to ya ya bi sallah bai santa bai to wasu malamai sun kace ta yi mai wasu ko sun kace tun da ba ta cikin tsarin sallah ba ta yi mai ba ni ma na na hakan wa har kaza in lam ya'lam a a shi ga hanya zo shi aw tujzu ko ko ta isan mai to inda aka ta ittifaqan ba ta isa ba illa an yujmi'a mamumu sai inda mamun shi liman sun kai ijma'i ala nabiyil mujib bisa kore abin da wajen sadaukar ka kaula ne, dan an kai batulu nan kan yi batulu wa tariki sajadatin minka ula la tujzuha misatun in ta amada, wanda ba a ga marka a ta harko, so ta ba bata isa miki ba in ya gangancin ta na ba ta isa wato nan don ba ta zama jami'i فصل